السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 28 ga watan Rabi'in Thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da takwas ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani kan falalolin annabi inda mala yake bi yake haskaka mana rayuwar annabi ɗungurungun ɗinta tun kan halitta ɗabi'a da sauran abubuwa wanda ya kamata ce dama can can musulmi ya yi ƙoƙarin sanin su da suke da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama. Kuma akwai matsala babba a binciki musulmi ga abin da ya shafi wani bangare na rayuwar annabi wai bai sani ba wannan kuskure ne ba ɗan ƙarami ba kuma hakikanin gaskiya haka musulmi muke yanda za a tambaye ka ka lissafo matan annabi Allah ba kowa zai iya ba wance yaushe aka aure ta bai sani ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wace ce matan shi na farko in aka yi kokari za a ce khadija to wace ce ta biyu wani zai ce aisha wani zai ce sauda kun gano wannan da haka da haka za ga mutane sai ta darkaniya kamata ya yi a ce abin da ya shafi annabi ko hatta da butan shi ka san shi ka da komi saboda binciken abin da ya shafi manzan Allah irin wannan jama'a ibada ne ba ibada ne saboda hadisi ne karatun hadisi ibada ne to muna da sakaci musamman a tambaye mutum a ce yaƙe-yaƙen da annabi ya je to in an yi sa'a ne mutum ya ce ya je badar ya je uhud ya je ahzab ga wanda ma ya sani a wasu shekaru aka yi sannan menene manufofin yaƙin ya yaƙin ya kasance ɗan uwa ko waɗannan yi ƙoƙari ka sani fa wannan shi zai baka lamunin cewa kai ɗin nan da gaske ka yarda annabi Muhammadu manzon Allah ne kana kallo yadda ake karantar da yara history na abin da ya shafi ƙasa da shugabannin ƙasa na da da na yanzu ana ƙoƙarin su san komi na wasu to me zai hana mu ba za mu san komi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma fan an taya sanin komi na annabin ko kamata ya san tatacce don mafi yawancin tarihin da ake karanta mutane wallahi kamata duk wanda ya gama karanta tarihin ya zauna ya istighfari in bai sake kalmar shahada ba mun gano wannan saboda garan da aka ɗauki tarihi aka miƙa maka a hannunka ko to wallahi an yanka ka ba da makami ba ya kamata ku san wannan an yanka ka da ice saboda in ka je kai ƙarerayi ka faɗa abin da ba daidai ba kuma kana sane ko kuma baka sani ba kuma baka da ilimin baka nemi ilimin ka je ka binciki abin da yake shine daidai ba ka je kai karambani ka sa rayuwanka cikin hadari hasali gara ka ce baka sani ba ba kawai da ka iya hada baki ka dauki littafin tarihi kawai shi gina kai ta biya mutane ba ka goge da zaka yi tacewa da tantance abin da ke cikin tarihi tsakaninka da Allah jama'a abin fa ba na birgewa bane abun ba na tinƙaho ne da neman isa ba al'amari ne da ake neman yardan Allah cikin shi shi ko wanda bai da ilimi a harkan ilimi to ba a son yi magana ko da sannu kar ce a ciki saboda in ya ce sannu banna zai ana gane wannan da kyau jama'a dole sai kana da ilimin tace tarihi shi sa in ba ka da je ka samu littattafan malamai da suka tace to matsalan su ko masu sha'awar karantar da tarihi in suka ɗauki tataccen to babu ƙistoshi da bayanan da suke son su bayar don su birge waɗanda suke gaya ma tarihin don dama ana yi ne don a birge don a ce kai ka ji wani labari mai daɗi ƙarshen da ƙarya ce ita ce dalilin shigan ka wuta ya kai malam Ka yi a hankali in ba ka in ba san mustalahi tarih da yadda ake tace da tantance da fitar da ingantacce cikin tarihi ba ana miƙa maka littafin tarihi ka ce su rike abunsu su baka kihu. kun gano wannan da kyau ko wanda shi tarihi ne ba wani abu ne a cikin tarihi ba wani abu ba <laughs> Ba ka sa abin da kake yi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce babu arqin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan baji zai yi magana akan irin zufa gumi da ke tsatsafo ma annabi fil baradi lokacin matsanancin sanyi wa hina ya atihil wahai musamman lokacin da wahayi yake zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yana yin gumi yana yin zufa saboda nauyin wahayi inna sanulki alayka qawlan thaqila ya yahya khudhul kitaba bi quwwa jama'a abin da gasken gaske ne ina fatan mun gano wannan da kyau hadisu Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha wannan hadisi uwar mu'minai Aisha ce Allah ya ƙara mata yarda أن الحارث بن هشام رضي الله عنه الحارث بن هشام ني سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزوي تنبيه النبي فقال يا رسول الله يتي يا من زن الله كيف يأتيك الوحي ya wahayi yake zuwa maka ya rasulallah faƙala rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a hayanan ya atini mithla salsalatil jaras wani lokaci wahayi yana zuwa man sai in ji kaman ana ɗaga kaca ana zubarwa kun dai sai ke motsi ko ta saka cas ku gane wannan yanda ake ko ana motsa sarka haka yake jin abin na zuwa wa huwa ashaddu alayya wannan yanayin da yake jin shi a haka annabi ya ce ya fi kowane yanayin zuwan wahayi tsanani a kan shi fa yufsamu anni yace sai bayan wani lokaci sai wannan abin da nake ji sai ya tafi ya banni wa qad wa'aitu anhuma qala sai zama duk abin da mala'ikan ya zo da shi ya faɗa man na riga na ji na haddace shi wa ahayanan yatamassalu liyal malaku rajulan wani lokaci kuwa shi mala'ikan yana zuwa ya da man mutum ne fayo kallimu ne sai zo ya magana da ni fa'i ma ya ƙolo sai in ji na haddace na kiyaye abin da ya gaya min qalat aisha sai da aisha ta ce radiyallahu anha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda ولقد رأيته ينزل عليه الوحي تشي ناغا النبي أنا مي وحي في اليوم الشديد البرد أوليني من مثلا سني فيسم عنه ذا أي وحي أكاري وإن جبينه ليتفسد أرقا أما غوشين النبي نتصفد زفا قمي ناكيتوما النبي kun gano wannan da kyau ko gumi yana tsatsafowa yana keto manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jifa sanyi ake jama'a ku riga auna ba irin wannan sanyin naku na wasan yara ba sanyin cikin sahara kun gano wannan da kyau ko amma ana irin wannan sanyin da za a dan dana mutanen kasan nan sanyin sahara na awa guda cir waɗanda za su bushe su mutu Allah yawa da su saboda ba sabu jin shi ba amma ana haka in ana ma annabi wahayi to goshin shi yana tsatsafar da zufa saboda wahala da tsanani da nauyin wahayin ina fatan mun gane to duk da wannan ko wani sai ya ɗauki wannan wahayin da aka saukar ma annabi abun wasa mutum ya zo yana ɗauko ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah yana ƙarya ko yana murɗe ma'anan sai yana fassara su yadda za su yi daidai da ra'ayin shi ko ra'ayin wasu wallahi wannan bai yi imani da Allah ba kuma bai san waye Allah ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa da yawa yawan mutane suna sa kansa a cikin fitina saboda duniyan wasu kamar karuwa ce ta yadda ta burge wani ta fusa ta Allah to duk malamin da ya zama wannan ya shiga uku wallahi kun gano wannan kai fa an ce ka isar da asalin sakon da ka ji ne in wani ba zai yadda da kai bi ka ba sai kai ƙarya rabu da shi wannan yana daga cikin makiyanka na farko da ya kamata ka sa yana jiran wai kai ƙarya domin shi ya yadda da kai kuma kai ka san abin da za ka yi ƙarya ne ka yadda ka yi na rantse da Allah ba amfanin zuwanka duniya bai da amfani kwata-kwata da ka mutu ko da uwar ka ta yi da ya fi maka sauki a wannan harkan duk wanda bai faɗi gaskiya ba ya koma yana ƙarya don neman kuɗi don neman suna don neman ɗaukaka don mutane su yarda da shi wallahi da barin shi kai da uwar shi aka yi ma da yafi kuna fahimtar wannan domin zai ƙare ni a lahira ya je shiga wuta me amfanin ka gama rayuwa a duniya abin da kake nema yadda kake son shi bai samu ba kuma a ce wai a lahira wuta ka shiga me amfanin zuwan ka duniya Allah ya kiyaye wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a juz'in farko a littafin farko kitabu bada'il wahayi juz'i na biyu babu haddathana abdullahi ibn yusuf babun mala yace ga wani babi fi sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da zai mana bayanin siffan annabi wa annahu kana ahsanun nasi wajha kuma zai bayyana mana cewa in dai kyau ne musamman ɗauko kyan fuska ba fuska ne ake fara hange a tace a tantance kyau ba to babu wanda ya kai manzan Allah kyan fuska mun gano wannan da kyau ko حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا النبي كسن ربعة الرجال نيش ma'ana. shi ba dogo da ya zankalali can gashi nan ya zama ɗan zokali ya yi tsawo can can ba, sannan shi ba gajere wada ɗan dukushi ba, mazala ba haka yake ba, mazala ba gajere ba ne, kuma ba dogo ba ne gashi nan ya tafi ful, mazala ɗan tsaka tsakiya ne, shi ne marbo, kun gano wannan da kyau ko? sannan bai da ma bainal mankibaini annabi yana da fadan yana da fadan kafada ba ya motsi ne kafadan yar kukud ba yana da kafada mai fadi lahu sha'arun annabi yana da gashin kan da yablugu shahamata uznihi yana kawo fatan tsawon fatan nan na kunnin shi Wara ra'aituhu fi hullatin hamara Bara'u ɗan azib ya ce wata rana na ga annabi ya sanya hulla, idan aka ce hulla shine riga da wando, wata ce hulla iri ɗaya, set na kaya, to annabi ya sawo su, lam ara she'an qattu ahsana minhu, ya shi ko bai taba ganin abu mafi kyau da ya taba gani kamar irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a irin wannan yanayin ba. mun gano wannan da kyau ko za Allah ya fito fes ga wannan kayan kwalliya da ya riga ya sa abin ya ƙara haskawa kun gano wannan sai annabi ya ƙara ma kayan kyau Allah ya sa mu dace a wani ruwaya aka ce sai ya riga kallon hasken farin wata yana kallon annabi don ya tace ya tantance da farin watan da manzon Allah wa ya fi kyau manzon Allah ne ya fi kyau Allah ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam bukhari ne fitar da shi a littafi na 61 kitabul manaqibi babi na 23 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama karkashin babin da ke bayani akan siffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace Mala ya ce hadisul bara'i ya ƙolo, wannan hadisi na bara'u yake cewa, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya kasance ahsanan nasi wajiha annabi ya fi kowa kyan fuska, wa ahsanahu halkan sannan kuma ya fi kowa kyan halitta, laisa bi tawilil ba'ini, za ga wani fuskan shi da kyau. amma kuma ƙafafun da hannayen kun gano wannan kuma sun zama wani abu to bayan kyan fuskan kuma akwai kyan gabbai kuna gano wannan za ga wani kyakkyawa kashi kyan nashi ya yi ba don tsawon ba ma'ana me lalata kyan tsawo wani kuma gashi kyakkyawa ne kyan ya kai yana ɗaukan hankali yana ba da sha'awa amma abin da ya haifar da matsala ne gajarta wani ƙiba wani siriri shi maza Allah ba ka yake ba komi nashi mai kyau ne za ga wani gashi nan jikin ya yi kyau amma goshin shi kawai lalata kyau mun gane wani kuma wani labban wani hanci wani ya yi kyau baki ɗaya amma bai iya magana ba bai da kyakkyawan ɗabi'a sam shi manzo Allah ya haɗa duka ka san diyan da mutum yake ko wallahi in bai ɗabi'a mai kyau ya hadda matsala duk munin mutum ya zama yana da ɗabi'a mai kyau Allah bai da problem Allah ya sa mu dace laysa bi tawil al ba'ini annahu ba dogo bane fi salga can a sama wala bil kasir ko manzo Allah ba gajere bane kun gano wannan da kyau ko ko gajeru ba wai ana cewa wai ku halittar ku babu kyau bane haka Allah ya yi ku dan ya tantance nuna mutane yadda annabi yake kun gano wannan da kyau ku wajen tsayi annabi ba irin ku bane amma kuma ba cewa aka yi ko ku da imani ba abin da ake so da ku ku zama musulmi kai ma dogo ba wai an cewa kai baka da imani ba in mm, kai mai imani ne amma manzon Allah wajen tsayi ba ajin ku yake ba annabi yana tsaka tsakiya ne to ya tsaka tsakiya yake kaga shin da ba a zo da tape an gwada ba kai ma kaga ce to kaga mun gode ma Allah mu ne ƴan tsaka tsakiya wa ya sani kila inda annabi zai zo kana cikin gajeru ko ya zo kana cikin dogaye koko Allah ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya da shi a lambar littafi na 61 kitabul manaqib babi na 43 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi babu sifati sha'arin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama wannan babin shi kuma zai siffanta mana gashin annabi ne kun gane wannan ya gashin annabi yake kaga in wani yana cewa shi ɗan tsaka tsakiya ne bai da matsala to gashin ku irin na annabi ne koko hatta gashin annabi sai Allah ya mai wanda ya fi kowanne kyau. Hadisu Anas bin Malikin kala kana sha'aru Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rijilan laisa bisabti, annabi ya kasance gashin kanshi ya zubo, amma ba wanda yake zuba shi haka ganshi a jiki ba, kuma dai gane irin gashin tura wanda za ga mutum da gashi ya yi zubawa kamar gashin mace ko? ba irin wannan manzo Allah yake da shi ba zubabban gashi ne amma ba irin wannan ba wala ja'adin sannan gashin kuma na annabi ba wanda ya nade a kan shi ne ka san da gashin laraba tura yake ganshi ya nade a kai ko ba haka bake annabi shi gashin shi ya zubo haka sunan shi jumma mun gano wannan kira ga gashin ya tsaya haka haka yake tsayawa bai zuba a kafaɗan da bayan ba ballantana ya zama zubabban gashi irin na mata sannan bai naɗe a ka ba ballantana ya zama ji'adi irin na maza sai gashin sai zubo shi bai kai can ƙasa ba iyakan shi wuya daidai da fatun kunnuwan shi shi sai ce baina uzunaihi wa atiqihi gashin sai yake tsakanin kunnuwan shi da kuma kafadan shi shine laraba suke ce ma jumma kuna fahimtar wannan da kyau ko har gashin kan manzon Allah yake yasa an kai mafarki ka ga wani balarabe ko wani bature da gashi irin wance ya ce maka shi manzan Allah ne ka ce tafiya ba ka wuce sai in ka gan shi da jumma mun gano wannan da kyau ko in ka gan shi dogo ya ce shi manzan Allah ne ka ce ba ka waje in ka gan shi gajeri ka ce kauce ba ka waje in ka gan shi mummuna ba shi ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ina na gaya maka sufofin annabi ne wanda dama an kai mabarkin ka ga annabi sai ka zo malaman hadisi sun zaunar da kai sun kewaye ka kowa ya maka tambayin siffan annabi da ke cikin hadisi idan ka ya dace da na annabi shi kenan in ko bai dace ba sai a ce maka yalla tashi Allah ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 77 kitabul libas babi na 68 babul ja'ad حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره منكبيه wannan hadisi Anas ya ce gashin annabi wani lokaci dab yake da ya sauka kan kafaɗan shi kun gano wannan da kyau ko akhrajahu al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na saba'in da bakwai kitabul libas babi na sittin da takwas babul ja'ad babu shabihin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa shaibihi sallallahu alaihi wa wa sallama wannan babi zai bayani akan furfurar annabi kenan da aka je ka ce kaya mafarki ka ga wani tsoho ya furfure fuduk sai za a buɗe wannan babu. maka annabi yake to shi kenan ga annabi kun ko ba haka yake ba zai ka ce kai bari ka koma baccin nan dai ka tambayi wancan anya ko kai ne annabi ana gane kawai ƙato ne ba zai je kwanta bacci ya gama saban Allah tsab sai wani shaidani ya zo ya ce mai shine annabi rashin fahimtar hadisi ya cuci mutane da yawa sai zo sai su ce ai annabi ya ce shaidan bai kama da ni abin da ya ce kenan bai ce shaidan ba zai ƙarya da sunana ba ko ya faɗa in ya ce gashi ya yi ƙarya sai a ga siffa cewa ya fa'in na shaitana la ya bi haka ne shi kenan amma zai iya maka iddi'ai kuma yanzu wannan hadisi da suwa yake magana sahabban da suka san annabi fa kun san shi eh to shi kenan in kuka yi mafarki kun gan shi lallai shi ko gani to dan shaɗan bai ɗaukan siffan annabi amma shaɗan zai iya ɗaukan siffan kowa Allah ya sa mu dace hadisi Anas bin Malikin an Muhammad bin Sirin kala sa'altu Anasan أخضب sallallahu alaihi wa عليه wa sallama. ya tambayi Anas cewa shin annabi ya kasance yana tara gashin kanshi da gemun shi? qala sai ce, Lam yablugu shaiba illa qalila ai furfuran da ke jikin annabi bai yi yawan da za a iya tattare shi ba, a tara shi ba, Dan kaɗan ne ai. Kun gano wannan? Kuma shekara annabi nawa? Sittin da uku za mu zo mu ci, amma furfuran ba su da yawa. Ina fatan mun gano wannan da kyau. akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al fitar da shi a littafi na 77 kitabul libas babi na 66 babu ma yuzkaru fi shaybi حديث أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ياغا النبي ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى sai ya ga farin gashi a ƙarƙashin leɓen shi na ƙafa, a ina kenan? Al'anfaƙati, ya sunan wajen da ya gani, hana ƙarya shi ne gashin da kenan, shi ne hana ƙarya haramun ne aske shi. Mun gano wannan da kyau ko? Sai da ya ga gashi fari a jikin wannan wajen. Kaga kenan inda ko ina da farin gashi, ko iya ba da wannan labarin ba zai yi ba. sai ce ya ga annabi duk ya furfuri ya yi fari fut ina fatan mun gano wannan da kyau akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 61 al manaqidi babi na 23 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ga annabi wa kana al-hasanu yushbihuhu sai ga Hassan dan Ali yayi kama keke da keke da manzon Allah mun gano wannan da kyau ko yanzu abin da kai ci mutane ba san Allah ba sai a a samu wani mummuna malam sai a ce wai wannan yayi kama da annabi nan nan fa garin nan wani ya shahara da zagin sahabbai aka ce wa yi kama da annabi wannan ai kalmar riddaci domin shi annabi kamili ne ta kowane fuska shi kuma wa'ai naƙisi ne ta kowane fuska ina fata mun gano wannan da kyau yanzu tsakanin da Allah an ka aje hoton shi ka karanta waɗannan sufofi na annabi yayi kama da annabi dan Allah ku ji wannan shirme mun gane wannan da kyau ku ji wannan shirmi inda ma sun tafi can garinsu ne da aka kyankyashi bid'ar suka samo wani jan fata suka yi ƙarya da shi to da ƙila wanda bai san siffan annabi ba ya yadda ku gano wannan da kyau ko to shine sanda na ji wannan kasa din sai nake ce ma wani dan wannan kungiyan nace kun yarda da wannan yace in ce to ashe mu ma namu na namu kungiyan ashe shi ma ya kama da annabi kenan dan sun so su kama na ce baka sa abin da kake ba shi annabi ba gajere ba ne kun gano wannan da kyau ko <laughs> annabi ba gajere ba ne kaga tun daga nan kun me kun fadi annabi na da jumma kun gano wannan da kyau ko ai an ce annabi na da fadin fuska shi ma na da fadin fuska au to haka ne ka tara hanya ban dole ka yi da fadin fuska kace kai kai kama da annabi gane mashirmanta kawai abubuwa mutane su su ta yi wanda kawai za su rika zama abin dariya da zula Allah shi kiyaye kawai ka samu wani tukaru wani dususu bakin ma gaba ɗaya muna nashi ta ce wai ya yi kama da annabi inda ma an kafa misali an ce ya yi kama da Obasanjo ne ba komi amma a ce wai annabi babu isbati khataman nubuwa wa sifatihi wa muhallihi min jasadihi sallallahu alaihi wa wa sallama wannan babu zai bayani akan tambarin annabta na annabi da siffan yadda tambarin yake da kuma inda yake a jikin annabi mun gano wannan sai kai mabarki sai wani ya ce maka shi annabi ne sai ce maka kalla kalla ka ka ga hatimin annabta ko ka gan shi a kumatin shi ko a goshin shi sai ka ce ta ta ta ta ta ja jiki ka ban waje kagan ka farka sai ka istighfari tunda harshe ɗin ya iya zuwa zai maka ƙarya laifin me kai ma Allah Allah ya sauwaka hadisu sa'ib bin yazida ya kolo wannan hadisi sa'ib ɗan yazid yake cewa a ah, zahabtu ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace goggota ko innata ne ta tafi da ni wajen annabi faqalat ya rasulullah da ta je sai ta ce ya manzan Allah inna ibni ukhti waji'un wannan ɗa ’yar uwata ta haife shi amma bai da lafiya fama saha ra'asi wada ali bil baraka sai annabi ya shafi kaina sai man addu'an albarka sun tawadda'a sannan sai annabi ya alwala fa sharibtu min wudu'ihi sai na sha daga ruwan alulan annabi sun qumtu khalfa zaharihi sai na je bayan annabi fa nazartu ila khatamin nubuwa sai na ga wannan tambarin annabta baina katafaihi a tsakanin kafaɗan shi nan misal zirril hajala yanda ka san ka san irin lamba da ake mutane na da kaga wajen yayi kwaba kwaba haka haka yayi amma shi kuma an rubuta Muhammadur Rasulullah kun gano wannan da kyau ko ka san dan haka mutane lamba ai haka yake wajen dan tashi ko to wannan hatamin nubuwa na manzon Allah ya tashi kuma ƙararraga shi nan an karta shi ne ba kaman ka ƙone ba ne ko kaman ciwo haka yake kamar wani ɗan ƙubba haka ina ganin da wannan ne zan buga muku misali da mutum zai iya gane nan da nan kun gano wannan kun taɓa ganin lamba dai da ake da a makaranta ko haka yake amma shi ya taso haka wanda za ga ga rubutun da aka yi ga komi a fili yake fa ba sai kana ana sha duba da kyau duba ba ga ra'un ba ba haka take ba a fili yake shi wanda duk wanda ya gani kai tsaye zai gani amma kun an mamaki Allah duk kafaran maka sun gani amma Allah wannan bai sa sun yi imani ba duk sun gani shi yasa wannan imanin da kai ka gode ma Allah da ya zama zaɓi ne na Allah kai imani wallahi ka gode ma Allah amma da Allah bai so kai imanin ba Allah da hayaniyan da za ka yi ba za ka yi imani ba Allah ya kare mu daga bala'in kafirci da munafinci da duk abin da zai kai mu zuwa ga wahala akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na hudu kitabul wudu <clears throat> babi na arba'in babu isti'mal fadli wudu'in nas babin da ke bayani akan mutum zai iya amfani da ragowar ruwan alulan da wasu suka yi ga wannan yayi amfani da na annabi kenan za a iya yi kenan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan Babu zai bayani akan siffan annabi wa maba'asihi wa sinnihi yaushe aka aiko annabi yaushe manzo Allah ya zama manzon Allah kuma shekara nawa annabi ya a duniya cikin annabtan shekara nawa yayi kun gano wannan da kyau ko حديث أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا حديثي حديث أنس بن مالك ني wanda ya zauna yana siffanta annabi ya ce, Kana atan min alqaum annabi tsaka-tsakiyar mutane yake, lesa bi tsawil, manzo Allah ba dogo ba ne da ya zama ga can ya yi zankalele a sama, manzo Allah ba haka yake ba, wala bil kasiri kuma annabi ba gajere ba ne azharan laun annabi yana da azharin launi ne shine fari ne shi mai sirkin ja shine launi azhar babu launin da yake wannan launin kyau kun gano wannan da kyau ko azharul laun laysa bil abyadi haka sannan shi ba fari ne zabaya ba wala adama sannan ba ja ne mai sirkin baki ba laysa bi ja'adin qatatin sannan shi ba gashin kai yake da shi wanda ya tattare a kai ba wala sabtin sannan ba wanda ya zubo irin gashin mata bane rajulin annabi mutum ne unzila alaihi wanda Allah ya ma wahayi wa huwa ibnu arba'in lokacin a ɗan shekara arba'in fala bisa bi makkata ashara sinin annabi ya zauna shekara goma a garin makka yun zalo alaihi ana mai wahayi wa bil madinati a garin madina ma ashara sinin shekara goma ya yi lesa fi ra'asihi wa lihiyatihi ishiruna sha'aratan ba, a kan shi da gemun shi babu furfura da suka kai ishirin ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa an kaga wani diya furfur ya ce maka shi manzon Allah ne ka ce Allah ko je ka bari je in nemo annabi inda yake kina annabi shekara nawa aka yi ana mai wahayi shekara ashirin ne to ina maganar da ke cewa manzon Allah ya shekara ashirin da uku ne to shine malam zai dan tattauna mana ya as-sahih ingantacciyar magana annahu aqama bi makka salasa ashara sana zaman da annabi yayi a makka zaman ko a shekara sha uku ne walakinahu lam yunzal alaihi illa fil ashar sai dai wahayi amma annabi ne a cikin shekaru goma wala yakhfa anna al wahaya fatara fi ibtida'ihi sai dai kowa dai ya san a farko farkon fara wahayi an daina ma annabi wahayi sanataini wa nisfan shekara biyu da rabi ba amma annabi wahayi ba wa annahu aqama sittata ashhurin fi ibtida'ihi yara ru'ya salihah kafin a fara mai wahayi kuma sai da ya zauna tsawon wata shida mafarki na kwarai kawai yake fa hadi salasu sinin in an hada da shekaru biyu da rabin da ba a mai wahayi da wannan wata shidan ya zama shekaru uku kenan lam yuha ilaihi fi ba'dha aslan wanda cikin su ba mai wahayi ba shekara goma aka yi ana wahayi a makka shekara goma aka yi ana wahayi a madina shi sa da aka tambaye ka shekaru nawa aka yi ana ma annabi wahayi in ka ce ishirin da uku baka ci ba sai ka ce shekaru ishirin ne goma a makka goma a madina amma ka ce zaman shekara nawa annabi ya a maka bayan wahayi sai ka ce ishirin da uku sha uku sori sha uku zaman da ya a maka bayan wahayi sha uku ne amma shekarun wahayi fa hmm? goma ne wani sai ka ji malaman hadisi sun koya maka in ba haka ba akwai matsala kola kana karanta littafin tarihi sai ga malaman tarihi sun faɗa abin da ba wannan ba sai ka gyara ma yaran da ke karantar da su don su iya tafiya da ɗaliban duniya da su a irin waɗannan littafan ake tato masu tarihinsu kun gano wannan da kyau ko in ba haka ba sai yaro yana tunkahon ya gama littafi kaza ya gama littafi kaza sai haɗu da yaro ɗan uwan shi sa'an shi a wani garin kowa wata ƙasa wanda shi an karantar da shi tataccen malam sai su kasa tafiya tare fa ina fatan muna fahimta Allah ka sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi littafi na 61 al Manaqib babi na 23 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayani akan siffan annabi jama karatun tarihi musamman na annabi daɗi yake da shi kun gano wannan yanzu wa bai jin daɗin wannan kowa na jin daɗi saboda ana ma gidan annabta hidima ne babu kam sinnin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawma wai shekaru nawa annabi yake da su san da ya rasu hmm? shekarun annabi nawa ne san ya rasu hadisu aisha anha ga hadisin saida aisha Allah ya ƙara mata yarda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي عائشة تشاء النبي الله يمي رسوله وهو ابن ثلاث وستين يعني دان شكرا ستين دا أكو mun gano wannan da kyau ko akhrajahu al-bukhari al-imam al fitar da wannan hadisi a littafi na 61 kitab al babi na tara. babu wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayani akan rasuwar annabi kuna fahimtar wannan kina annabi sittin da nawa a duniya sittin da uku ya shekara arba'in ba wahayi ya shekara eh ishirin da uku bayan wahayi Allah ya sa mu dace babu kam aqama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi makkah wal madina wannan babi zai yi bayani akan adadin shekara nawa manzon Allah ya zauna a garin Makka da Madina kaga bambancin wancan ko wancan an yi tambaya akan shekara nawa aka yi ana mai wahayi ba haka bane wannan kuma zama ne shi ce ku rika tantance ma ɗalibai su san me suke yi حديث ibn abbas قال مكث رسول الله صلى الله عليه وآله bi Makkata salasa ashara. cewa annabi ya zauna shekaru sha uku a makka watuwufiya wa huwa ibn salasin wa sittina ya rasu yana ɗan shekara sittin da uku kenan yanzu gaya maka shekarun da ya zauna a makka zai baka an san shekarun da ya zauna a Madina. Ya shekara arba'in sannan ka yi mai wahayi, ya shekara sha uku a Makka ya zama nawa? Hamsin da uku, kuma ya mutu yana ɗan shekara sittin da saura shekara nawa suka rage, a Madina ya yi su. Kun gano wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. Wanda ya iya karatu ya iya ba da labari ba komai yake faɗi ba. Zai zo da abin da kai ƙwaƙwalwanka ita za ta ƙarasa maka sauran ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na uku, kitab manaqib al-ansar babi na sha hudu babu hijratin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabuhu ila madina babin da ke bayani akan hijira annabi da shi da sahabbai zuwa madina babun في asma'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa wannan babi zai yi bayani akan sunayen annabi kun ji kai malaman hadisi sun yi wa manzan Allah gata kun gani hatta sunayen annabi ba rage komi ba kun ga hatta yaƙe-yaƙen da manzan Allah sai da suke rubutu a kai fa yaƙe-yaƙen manzan Allah komi aka rubuta tarihin matan annabi komi an rubuta ba abin da ba a rubuta ba to amma kana musulmi ka ki sanin waɗannan abubuwan yau Allah mamaki nake kamar yadda ne nasiha jiya da magaraba ne Allah mu rage yawan surutu da hira jama'a Allah malam duk wanda ka gan shi a yau a rayuwar duniya ya zama babban mutum wallahi wani abu yana da shi ya zauna cikin abokai a surutun ya bari ya tafi makaranta haka ne ya je zauna a makaranta ya koyi ilimi ya samu takarda ya fito yana son ya zauna cikin wannan hiran ya je kai ofis kaza ofis kaza ƙarshe aka ɗauke shi aiki ya zo ya zama babban mutum cikin al'umma mutane na ta sha'awan shi haka ne don Allah da bai haƙura ba da wasu abubuwan zai kai ga haka Allah duk wanda yake sai ya zama wani abacin harkan addini da rayuwa kuma a lahira Allah madaukin sarki ya karɓe shi babba don Allah ya haƙura da wani hirar ba ce ka daina duka ba amma ka rage Allah ka nemi ilimin addininka kun gane Allah zai amfani da kai zai amfane ka ba na wasa ba amma an ka ji wannan ba ko akwai lokacin da zaka zo ka ji amma a makare Allah a makare za ka ci, kar Allah ya sa musulmi ya gane a makare. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله wa الله عليه وآله وسلم النبي يتشي لي asma'in yace ni ina da sunaye guda biyar wani ya ce annabi yana da suna ɗari ɗaya babu makaryacin banza makaryacin wofi a ina ya faɗa ya ce sunan shi biyar ne kuma ni fa na ji mutumin da ya sai da ya sabo sunayen duka ba din na annabi ne mun gano wannan ko daga ƙarshe ma sun ce din namiji muhammadu ne mun gano wannan kai sai a ce maka muhammadu sufiyanu wanda <laughs> sun ce din kai ma da sunanka eh nazir a ah, muhammadu naziru mun gano wannan da kyau kai Nura, Muhammadu Nuruddin. Mala sunanka? Muhammadu Umar, wa gaza ce, kaga abin yayi bambara kwai kenan, tunda ba mu ji Umar ɗin zamanin shi yana ce mashi Muhammadu ba. Mun gano wannan. Kawai in mutane na sha'awar suna irin namu kawai su canza sunansu su sa, tunda ni Muhammad ne ko? To kaga ni suna na Muhammadu ne suna irin na manzon Allah kenan. Ina fatan mun gane wannan da kyau. ma ko wanda kuma shi ya girma sunana shi Muhammad din ne zalla ka gani ina da ƙarin wani abu shi bai da ƙari shi sunan ne kawai Muhammad kun gano wannan Allah ya sa mu dace to annabi ya ce da suna guda nawa biyar na farko ana Muhammadun annabi ya ce ni ne Muhammad Muhammad babban suna kenan wa Ahmad Ya ce kuma ni ne Ahmad ko ka ce Muhammad ko ka ce Ahmad wa anal mahi annabi yace ni ne mahi shi aka ce mashi mahi musamman mutanen gabas malam shaibu can da can ko ina ne can da can a ah, katsina ba su mahi ina ba ta mun gano wajen zamfara kebi sokoto kaɗiba kai nijar can mahe mana samin haka suke cewa ai ba ci an ba su cewa menene mahi mahe mahe ba hillaci ko gaskiya ne mutanen katsina suna cewa haka mun gano wannan da kyau ko saboda sha ta yi waka yana sha mahe Ba can nan kaga istishhadi wajen nemo hausan mutane kenan ina fata mun gano wannan da ke ce wannan yaro mahe bahillacin nan kaza kaza kaza kaza kaza ka ma suna cewa mahe to amma anal mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufur wanda Allah ya shafa kafirci da ni cewa duk wanda zai bi addinin Allah ko to kafirci zai share ba musulmi ba kun gano wannan da ke ko wa anal hashiru amma ga mutum shi matsalan shi a duniya musulmi ne matsalan shi ni ko ko musulmi ya bata rai ko wallahi bai taba zama matsala na ba sau ni na san dole akwai inda muka yi kama dan in maƙina na gaske ya zo maƙiyin shi na gaske ya zo da ni da shi za zama ƴan uwa <laughs> ƙaryan banza muke yi ka fahimci wannan bari maƙiyin mu na gaske ya zo ba bala ka san sanda za a gan shi a ɗaki na ka gan na ɗakin shi ba za mu manta ashe ƙarya ce wancan ƙiyayya ka fahimci wannan dan ba makiyinmu na gaske ne a wajen muka zama maƙiya. kuna gane wannan da kyau ku to mu za mu haɗu gaba ɗaya da kai sai mu zama mun yi aikin annabi mun shafe kafirci amma yanzu a waye gari a ce wai musulmi na farautar musulmi wai yana kashewa kuma an tambaye shi ce wai yana aikin Allah kai wannan irin aikin Allah ne ba sai littafin da aka karanto shi ba mun gane wannan da kyau ku annabi ne ya aiki mu'az dan jabal fa ce farkon abin da za ka fara kiransu a kai shi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah in sun karɓa, sai su yi sallah kaga sanda sai karɓa wannan ba fasa sallah amma sai a kan da su sallah a baya sannan sai zakka ce in sun yarda da wannan to komi nasu ya zama haram dukiyansu jininsu da komi sai sun taba hakkin musulunci to amma yanzu za ka je ka tadda mutum ma fa sallah yake ba ma sallah ban liman za ka yanka kai wannan hisabi yanda za a yi shi a lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ban san sabon wahayin da aka yi mai dauke da wannan karatun ba a ce musulmi za ka je ka kashi wai kuma wai yanzu wai kiri-kiri wai sauran musulmi suna tsoron su ma kar a je a kashe su wai ba za su faɗi gaskiya ba a'a ai daga ran da ka san gaskiya kake faɗi aka kashe ka tare da marasa gaskiyan za ka tashi gara ka faɗi gaskiyan su kashe ka sai ni daɗin al'amarin ko duk wanda ya kashe wani dai ba zai wanzu a duniyan ba Allah malam yana nan sai yanzu misali za mu iya mai karatun da yanzu gashi mun yi lafiya lau kuna gani ina ganin ku amma kila shi ne ganin ƙarshe zan ma wani ko kuma wani zai man sai ga mutum ya ce ah ba ɗazu ɗazun nan muke karatu ba to ina ruwan Allah da fatan mun gano wannan da kyau sai wani ya zo ya ci gaba daga yadda ake kuna gane wannan ko to ka je ka kashe wani jiya da daddare kai kuma yau da saba ka mutu shi hankali sai kawai ku haɗu a ah, ka zo kai ma ya eh, to shi kenan ka jira nan ka maka ranar kiyama zan kai ma Allah ya ce tambayan man kai mene maka kashe ni Allah ya sa mu dace wa anal hashiru jama'a ana sa mutane hashir eh ba ashiru ba barkaji ashir shine muhammadul ashir yanda ake sa muhammadu muhammadu shine kana da yaya duka kana son ka sa musu muhammadu sai ka sa muhammadul awwal muhammadu sani muhammadu salis Muhammadu, kun gano wannan da kyau ko sai ka bi duk muhammadu muhammadu amma bisa ka'idan irga in kana son ka sa ma ɗanka abdullahi guda biyu sai ka sa abdullahi da ubaidullahi in kana son ka bi kuma lissafi ne sai ka sa Abdulrahman Abdulrazzaq Abdul kaza kun ga waɗannan sunaye masu abdu abdu din nan na rantse da Allah alherin da ke cikin yana da yawa zai wahala ka ga Allah an sa maka suna wanda yake da alaka an bautar da kai Allah da irin wannan sunan in dai ka zauna tare da mutanen kirki wannan sunan bai tasiri a kanka ba wallahi duk wanda aka sa masu yi haka ya ka sa maka Abdurrazzaq zai wahala Allah madaukin sarki bai azarta ka ba na ilimi in arzikin ƴaƴa arzikin kuɗi arzikin mutunci ko me mun gano wannan da kyau ko kuma kalla da kyau amma baka zama da mutanen kirki ba ko ga suna mai kyau amma kuma kafi kowa ji jidali saboda suna na me yana tasiri fa wala duk suna na tasiri wata rana mun taɓa zama tare da mahaifina nake cewa ka gani kun ja mun da sanda na taso ku rika ce man alhaji kaga da yanzu ni mai kuɗi ne kun gano wannan da kyau ko wai sanda aka haife ni sai aka samu Muhammad Awwal sai ya zama sunan kakana ne to shi kuma kakana malami ne sai aka samu sunan shi sai kakana da tarasu rasu sai ta rika ce man sunan mahaifinta ne ita kaka ta mace mahaifinta sunan shi Muhammad Awal to shi malami ne to sai ta rika ce man malam tun ina jariri fa ni ka gani ko da alhaji kuka rika cewa da yanzu na fi kowa kuɗi a garin nan <laughs> shi ne dan ni ka ce man malam yanzu na ji kawai kana kiran sunana ne so tun ina ƙarami ma dama malam na ake ce man kuma har na girma haka shi sa an ka samu ɗanka ka sa mai suna mai kyau shi ma karkace mai malam ko karkace mai shehi kaga in ya tazo sai ya zama kai kuma kai ya zama irin wancan <laughs> koko to ne za a sa mashi ala ramma ko ustazu to kaga dai irin ustazan nama Allah ya sa wannan na dan baku wani ɗan tarihi don wani na cewa mai asalin abin da ya sake ce maka malam to kaji tarihi ka rike shi da kyau akwai wani malami na da ya taba kira na a Madina yace kaga wannan tarihin da zan bada yau in ka yadda baka ji shi yau ba har abada baka da inda zaka ji shi dan ba zan ƙara maimaita shi ba wallahi ina cin abinci yasa na tashi ne dan cin abincin na kuma ina sa abincin na. haka na zo na ji tarihin na. ina ba ta mun amma tarihin ya ba ya amfanar da ni kuma Allah ya sa mu dace to ana sa hashiru eh ba hashidu ba ba hashimu ba hashim daban hashidu daban hashir daban eh a ah, kai ka taɓa jin hashir ba kai ka ce nadiran akwai kenan ba in ka ce zai wahala akwai kenan amma ana samu da wahala to kawai da wannan ka tsaya na hashir a masu gatin hadisi suna ji mana akwai mana gashi hadisi yana na ɗakin ka hashir ok kuma ba ashir yake son ya ce ba muhammadu hashir to kaji wani ya taɓa ji Okay, to Oyawan Kano? Okay. Okay. Hashiru. To kuma kai kaji, wai ƙauyawanku na Kano. Amma kuma babu kanawa a maƙotansu? <laughs> Jama'a ku ji, Allah ya sa mu dace. Kana ku mana ake gafara wani ba zazzagi ne gashi nan. Ahiru, kai ka san ahir kuwa? ahir mazinaci kenan ba ahir ina ba ta gane wanda da kyau to kaga ya kata mutane su san suke faɗi allazi sharon nasu ala qadami wanda daga al'umma na sai tashi kiyama shine hashir wa ana kuma ni ne na ƙarshe ma'ana babu sauran annabi bayan shi kun gano wannan da ke ku. kuma ba taɓa jin Muhammadu al-Aqibu ba eh akwai ko cikin bai ba wannan ba sunan da ya fi shahara na annabi Muhammad Ahmad sauran gaba ɗayansu siffofi ne akhrajahu al-Bukhari wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 61 Kitabul Manaqib babi na 17 babu ma ja fi asma'i Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin babin da yazo yake bayani dangane da sunayen annabi kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace babu ilmihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shiddati khashyatihi babin da ke bayani akan ilimin annabi da kuma kaiwa matuƙa da annabi yayi wajen tsoron Allah jama'an kana da ilimi ya kamata ka fi kowa tsoron Allah amma ga ilimi ba tsoron Allah ka kai ka kai to matsalan da zai faru yana da yawa to annabi yana da ilimi hadisi Aisha qalat wannan hadisi Aisha ta ruwaito ta ce annabi sallallahu alaihi wa عليه wa sallama shay'an annabi ne wata rana ya abu farahasa fihi sai sawaka mutane ce ba sai sun yi ba fatanazzaha anhu qaumun sai wasu mutane sai su ga kai su ba za su bi wannan sauki na annabi ba yana daga ciki annabi ya je yakin fatahu makka cikin ramadan aka ce mutane suna cikin wahala a sawaka musu sai manzon Allah ya ne ya sha ruwa ya karya azumin ya umarci mutane su sha ruwa su karya azumin sai aka zo aka ce ga wasu sun ƙi su sha sai annabi ce ulaikal usatu jama'a da ana azumin ai ba a yi ko wa zo ya ce a riƙa yi yau sai ya karya sai kai ne sai karya na ruwanka <laughs> jama'a ban gane wannan mu fa yanzu annabi inda yana nan da abin da ya ce mana shi zamu shi zai sun da tambaya abu dan umar wai wannan abin da kuke sunna ne ko musabi ko farilla ce to sun dai ga annabi yayi sun yi da aka matsa mai tambaya sai yake ce mai tambaya kai tsaya mu fa da maguzawa ne annabi ya zo mana da addinin nan to duk abin da ya ba ma tambayan shi mu yi kawai muke yi wallahi kai kamata ka zama kawai yi kake kawai jiran wai wane wane wallahi in ka tsaya jire jiran nan ko sai ka sha mamaki فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai labarin abin da suka yi kai ma annabi fakhataba annabi sai ya hau minbari hudu ba fahamidallah ya gode ma Allah jama'a duk inda kuka ji a karatu an ce fahamidallah summa asna alaihi hudu batul haja ne kun gano wannan da kyau ku. mafi rinjayen abin da yake a sunna in zaka yi jawabi kai hudu batul haja dan kai wata hudu ba ba ta haja ba a cewa bai yi ba amma kai khilaful aula mun gano wannan da kyau ko saboda za a ga littattafan salaf da yawa suna farawa ba da hurubatul haja ba amma abin da ya kamata ya dace shi na fara da hudu hutubatul haja shi na annabi ya gode ma Allah sun maƙala sannan ya ce ma bala a ƙawamin ya na an shayi asna'uhu me yasa mutane suke ɗar ɗar da ƙyanƙeni da ƙyaman abin da ni nayi? fa wallahi annabi ce ina rantsuwa da Allah inni la'alamukum billah ni na fi ku sanin Allah wa ashaddukum lahu khashiya kuma na fi ku matsanancin tsoron Allah kun kai ni sanin Allah ne kun kai ni tsoron Allah ne dan menene nayi abu kuke kyama abin da nayi na biye masa fada akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na 78 kitab al-adab babi na saba'in da biyu babu mallam yi wajihin nasa bil ana bil eh, bil bil ita babin da ke bayani akan mutane sun yi laifi amma da ya tashi tinkarar mutane sai bai tinkare su da me ba da zargi ya musu fada amma kuma faɗan yana tafa da ni kwabar da su da nuna masa abin da suka yi ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace ɗan uwa ya tambaya ɗazu cewa wa hadisin da muka karanta yana nuni a kan halaccin sa jajayen kaya ne a'a ai jajayen kaya ne masu ne masu ratsin baki a jikinsu mun gano wannan da kyau ko irin wannan raunin da usabe suke sa jannan duk wanda ya gani zai ce ja ne amma ja ne eh ba ja ba ne duka shi ya sa ba wai halaccin sa jajayen tufafi ba ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum